Oh. Africa TV3 haske leka gidan kowa. تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات da haka kyauta ɗabi'a ce ta gari ɗabi'a ce wadda ba mai yi ta sai wanda zuciyar shi ta girmama sai babban mutum kada ka zama ko da yaushe kai sai dai a baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa la'an ya aku da ahadakum hablahu fa ya tatsiba ala zahrihi khairun lahu min an yas'ala nasa fa ya bi fa ya bi'ahu fa ya kuffa Allah bihi wajahu khairun min an yas'ala nasa atahu an mana'u ce ɗayan ku ya ɗauki igiyan shi ya je yayo wato itace ya zo ya sayar ya fi mashi alkhairi akan ya mutane don haka abin da ake so kai kada ka dinga roko ko da yaushe kai ka baya duk abin da kake da shi komi karancin shi ka baya za mu zo a maganan kishiyanta na rowa da kamewa da hanawa da kuma ma son kai ka dinga an san wani abu ko da yaushe ka zama kai yadul uliya manzo Allah ya ce yadul uliya khairu min yadis sufla hannun sama ya fi alkhairi daga hannun ƙasa ce falyajul ulya hiya al-mu'tiya wal sufla hiya sa'ila hannun sama shine mai bayarwa hannun ƙasa shine mai roƙo kada ka kasance cikin masu roƙo ka kasance cikin mai bayarwa domin idan kana da kyauta to duk wani malafi da kake wajen mutane to zai rufe wannan kyautar ta kasa ta rufe ba ma gani yanda ake sai mutane da kyauta kai ka yi ta don Allah amma shi yasa wani ke cewa in kasrat ka fil baraya wa sirrika an kuna laha qita'u tasattar bis sakha'i fa kullu aibin yughatihi kama qila sakha'u idan laifukanka sun yawa wajen mutane kana so ka rufe su to ka sitirce su da kyauta domin duk wani laifi kyauta takan wato rufe shi don haka idan mutum ya zama yana da saha kyauta sai kaga zuciyar shi ta dauka baya tunanin wani abun duniya domin ya san duk wani abu da ya samu Allah subhanahu ta'ala ya bashi kuma in ya bayar Allah subhanahu ta'ala zai bashi kuma ya san duk abin da zai ci a duniya Allah ya riga ya san shi me ya amfanin tarawa me ya amfanin ajewa dan uwa ya ka ajiye ga yan uwanka suna cikin yunwa ga yan uwanka makwabtanka talakawa a wuri kaza a gari kaza a unguwa kaza ga su nan ba su da abincin ci kana ganin su amma ka zo ka aje abinci ka aje taska kuma ka ki bayarwa subhanallah da haka kasance sahi shi yasa ibn abbas yake cewa thalathatu la ukafi'uhum rajulun bada'ani bis salam rajulun wasa'ali fil majlis wa rajulun bagat qadamahu fil mashi ilayya iradatu at-taslim alayya amma ar-rabi'u fala yukafi'uhu anni إلا الله قيل ما هو قال رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بما ينزله ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي ابن عباس يكي cewa mutum uku ba zan iya saka musu ba rajulun bada ani salam duk mutumin da ya fara ni sallama ina ganin ce assalamu alaikum ce ya gama da kai wa wasa li fil majlis ya matsa da aka zo wajen zama ya ce ya matsa mu ya ce zo ka zauna wa rajulun ghabagat qadamahu fil mashi ilayya iradat taslimi alayya da wanda ya dauki takakkiya ya zo tun daga nesa kafafun shi suka yi kura saboda kawai ya zo ya gaida ni wannan ba zan iya saka mashi ba ce amma rabi amma na hudu la yukafi'uhu anni illa Allah ba wanda zai iya saka mashi da akaina abin da ya mun sai Allah su tara kila man huwa qala rajul nazal bihi amr fa bata laylatahu yafakkir bima yunzilu thumma ra'ani ahlan li fa anzalha bi ce mutumin da wani damuwa ya shiga mashi yana cikin damuwa ta kuɗi ta rashi ce ya kwana yana ta tunanin wa zai taimaka mashi wa zai taimaka mashi ce sai da safe sai tunanin cewa ibn abbas ya ce ya zo wajena yana ganin ni na cancanci in biya mashi bukatan shi ya ce wallahi wannan ba zan iya saka mashi ba daɗi da tunani da alkhairin da ya yi tsammanin cewa ni mutumin kwarai ne har ya kawo matsala to ina jin daɗin da ba zan iya saka mashi Allah ku ji wannan ɗabi'a ta ibnu Abbas don Allah yan uwa idan muka samu wannan ɗabi'an ya kuka gani idan mutum ya zo yana da bukata zuwa kai kada ka ɗauki cewa ya kawo maka matsalan duniya bal shi farin ciki yake yana cewa ba wanda zai saka mashi da wannan sai Allah subhanahu ta'ala ibnu abbas kenan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda ya lizabta wa kanshi kyauta da ciyarwa ya kokarta yadda zai yi to da haka ya samu rabauta mai girma ya samu ɗaukaka amma kun ga rowa kishiyar wannan to ɗabi'a ce mummuna wadda sa ko da yaushe kana ganin cewa idan ka bayar za ka shiga cikin matsatsi za ka shiga cikin talauci shi kenan duniya ta maka kunci wannan rowa kenan kada kasance mai rowa kasance mai kyauta mai taimaka ma 'yan uwanka duk abinda ka sani in kai kyauta dinnan kai mai kuɗi idan ka ɗauka ka bayar ba wai kuɗinka ba ne kuɗi ne Allah sa ta'ala ya sa a hannunka kuma ya umarce ka kai aikin alkhairi ka taimaka ma masu shi wayanda ba su shi dukkan shi duk abin da ka mallaka na Allah sa ta'ala ne Allah shi zai gaji duk abin da za ka bari ƙarshe duk a shi a duniya na Allah sa ta'ala ne to kai da aka so ka kawai ka isar wa wani to me shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhazinu al'aminu alladhi يعطي ما أمر به موفرا طيبة بها نفسه أحد المتصدقين ce kun ga mai kifa da za a ce ya ɗibi buhun shinkafa ko ya ɗibi kaza ya ba wani ya kai gidan wani manzo Allah sassan yake cewa duk wanda aka ba wani abu aka ce isarwa ne ya ɗauka ya kai cikin farin ciki cikin jin daɗi wato ya cika mashi duk abin da ake so ya bayar dinnan kamil sannan kuma yana tare da fara'a ba wai kyashi ba to shi ma zai samu ladan wanda ya bada sadaka amma sai ya cika wannan sharuɗa ya bashi cikin fara'a cikakke bai rage komai ba yana jin daɗi to zai samu irin sadakan ladan wancan mai sadaka wani zai zama an ce ya bayar shi ba shi ya bayar ba amma kuma wato yana jin ƙyashi yana jin damuwa ya za a bawa na kaza ya zai yi kaza me ka to haka kasance alhazinul amin wanda manzan Allah sassan yake cewa ahadul mutasaddiqin kai ma mai kuɗi lokacin da zaka bayar mai wadata idan ina cewa mai kuɗi ba ina nufin mai biliyoya ba in goma kake da ita to wani bayi da shi ka ɗauki ɗaya ko biyu ka bashi da yawa mukan zo muna tsammanin cewa idan aka ce a yi taimako don Allah ko a taimaka wa miskinai ko maraya marayu muna ganin cewa wato sai mai kuɗi sai hamshaki to kai abin da kake da shi ɗari ɗari biyu ɗari uku dubu ɗaya me yasa baka cire ka bayar ba me zai hana ka cire wani abu wani yana nan idan ka bashi goma cikin ɗarin da kake da su wallahi je yake kamar kasa shi aljanna yayi ne bai ci abinci ba yana bukata abin da zai sai bread ko wani abu kaɗan ya wadatar da shi to amma ka ki bayarwa kana jiran cewa sai alhaji wani yayi so alhaji wani su zo su mu miki da su abin da kake da shi idan ka cire Allah zai mai maka mun za su kai cewa latuki fayukillahu alai kada ki matsa aljihu kada ka matsa ka kada ki matsa jikanki sai Allah su ta'ala shi mai matsi ya hana ka ka ciyar da bayan shi ka taimaka wa marayu ka taimaka wa zawarawa ka taimaka wa inda ba su shi sai kaga Allah su ta'ala ya mai maka wannan alkhairi ya daga ka ya baka tsima a tsakanin mutane a qalil sakamakon wannan kuma za mu faɗi ɗaya daga cikin sifan da ya kamata kai kuma wanda baka da shi ka kasance kana da ita a qalil yarda da kaɗan da Allah subhanahu ta'ala ya baka wadatan zuci mun faɗa mun sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ya je ya itatuwa ya zo ya siyar shi ya fi Allah ya kiyaye fuskan shi daga roƙo fiye da ya je ya roƙi mutane don haka manzo Allah ce wa man yasta'fif yu'affihu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah duk wanda yake neman wadata zuci Allah zai bashi amma idan ka karya zuciyanka kai bara da roƙo ne ɗabi'an kuma shi to duk duniyar na idan ka same ta ba za ka taɓa samun wadata ba ba za ka taɓa samun gamsuwa ba don haka dan uwa yar uwa mu kasance masu wadatar zuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu al-insanu yas'al hatta ya yawm al-qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul ham mutum ba zai gushe yana roƙo ba yana roƙo har sai ya zo ranar kiyama a fuskar shi babu ko nama ko kaɗan duk ya zama ƙwarangwal ya zama ƙashi saboda duk ya yaye wato naman fuskan shi da albarka da girma da mutuncin fuskan shi duk yage wajen roƙo haka manzon Allah su suka ce man sa'anan nasa takaffuran duk wanda ya roƙi mutane yana da shi amma ya roƙa domin ya ƙara tare fa inna ma yas'alu jam'an yana roƙo a bashi roshi ne na wuta garwa shi na wuta falyastakthir aw yuqil in ya ga dama ya nemi garwashin da yawa in ya ga dama ya nema kaɗan wuta ce yake tarawa kanshi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da kabisa ya zo wajen shi yana cewa ya ɗauko ta ɗaukakiya ya ga ana rikicin na kuɗi ya ce zai biya kuma bai da su musulmi ya taimaka ya biya manzo ya ce mashi bamu da abin da zan baka amma ka zauna a kabisa sai ke cewa makabisa ya kabisa Inda mas'ala ta lata hallu illa li ahdi thalath ce kaga roƙo baya halatta sai ga mutane kala uku farko rajulun tahammala hamalatan duk wanda ya je ya daukakkiya ya ga ana rikici ya ga ana wani fada yana neman ya sulhu tsakanin mutane sai ke cewa to ni zan biya kuɗin na a bari ni na biya to kuma bai da shi to ya halatta ya zo ya roƙa ya tambaya domin ya samu abin da zai biya bukatan shi ga mutane ya je ya biya wa'ancin mutane na biyu rajula asabatu ja'iha mutum yana da arzikin shi amma sai wata musiba gobara ko ambaliya ko gugujewa arziki ya zo ya same shi har kowa ya san cewa yana cikin talauci to da haka sai ya nemi abin da zai iya rayuwa da shi yana iya roƙo ya tambayi abin da zai iya rayuwa da shi yana samu fin sik shi na uku shine mutumin da yake cikin taɗauci har mutane daga cikin masu hankali cikin mutanen shi su ce kaiwa wani gaskiya yana cikin rashi yana cikin fatara don haka sai a taimaka mashi wannan ya halatta ya koko manzo Allah ya ce wa masu wa haula fa suhtun ya'kuluhu sahibuhu ya qabisatu suhta ce wa'anda ba wa'annan ba to haramun ne mutum yake ci duk wanda ya roka ba wa'annan ba to haramun suke ci haramun suke ci to don haka mi na roƙo ka yarda da abin da Allah subhanahu ta'ala ya baka abin da Allah ya baka ka tsaya a wannan rayuwan da Allah ya aiza ka tsaya abin da ke sa ai roƙo tunanin sai na wata rayuwa banda mota sai na yi mota haka zan iya roƙo waye ce a roƙi mota waye ce sai ka roƙi mashin waye ce sai ka roƙi keke don haka tunanin sai ka yi roƙon rayuwar da baka da ka kai ta wannan shi ke jawo roƙo mutum ya je ya zubar da mutuncin shi ya bayar mun suke cewa a tsawo an mana kila su bashi kila su hana shi amma ya zubar da mutuncin shi idan kuma kuma ka sani dan uwa yar uwa me roƙo ana tausayin shi amma ba a girmama shi duk lokacin da zai zo za a ce take shi nan kuma to don haka kasancewar mutum ya nisanta daga roƙo wannan ɗabi'a ce wadda take ya kamata ya kasance suna mutum ya yarda da abin da ya mallaka ya yarda da abin da Allah subhanahu ta'ala ya bashi in ma zai roƙo ya roƙi mai sama domin shi ke da taskar samai da ƙasai ya arzita shi ba ya roƙi mutane ba Allah subhanahu ta'ala muke roƙo ya ba mu ɗabi'u na gari mu jagora a saurare mu ashirin na gaba domin mu ɗora inda muka tsaya wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh الأخلاق تنبت إذا سقيت بماء المكرمات هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهد المربي على ساق الفضيلة مثمرات تقوم إذا تعهد المربي على ساق الفضيلة مثمرات أفريكا تي في 3 Afirka TV kun kai haske. Haske ne ga gidan kowa. Afirka TV 3 don kyakkyawar tarbiyya da wayar da kan al'umma. Afirka TV 3 muna gabatar da shirye-shirye masu ilmantarwa da ƙayatarwa da tarbiyyantarwa, nishaɗantarwa a harshen Hausa. <laughs> Afirka TV 3 matattarar jin daɗinka da iyalanka ga kwanciyar hankali da nutsuwa. Don kallon Afirka TV 3 rubuta waɗannan lambobi. www.africatv.sg don neman ƙarin bayani sai ku tuntube mu a adireshin mu kamar haka email africatv3 a gmail.com facebook www.facebook.com slash africatv3 twitter slash africatv3 Africa TV3 haske ne ka gidan kowa a shakan lafiya. Haske mai ne ka gidan kowa Africa TV kun